أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم الخميس شهر رمضان شكرا تلوهد الثلاثين تقص وندي da takwas ga watan shida shekara ta 2017 da izinin allah za mu tashi aya ta 88 amma da yana ga akwai illa rahmatan yin rabin ina fadlahu kane alaikar da gira wanda jiya ban karanta shi ba daga nan za mu tashi kulla inista ma'atul iswal jin ta 88 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم. الله سبحانه وتعالى جاء كراتين مكيامنا بياني كومو مغانا أكام الروح عند الله يسألونك ويسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي وما أتيت من العلم illa qalila suna tambayar ka dangane da me ruh wanda Allah ya ce manzo Allah ya ba su amsa da cewa bayanin rai wannan al'amari ne na ubangiji ko kuma ba a ba ku sani ba sai dan kaɗan kuma kamar yadda muka bayani je suna cewa ai komai yana cikin atawa duk ilimi yana atawa to Allah ya ce abin da yake a cikin atawa kaɗan ne daga cikin sanin Allah domin ai ba ita ce kaɗai littafin Allah zabura tana nan injila tana nan sufi ibrahim suna nan sufi musa suna nan ga ƙur'ani kuma ga kuma abin da ya ajiye a cikin lahul mahfuz na haka abin da kuke a taura ɗan kaɗan ne jiya mun so mai magana a kan shi kan ruhu wanda imamu suhaili ya faɗi saɓanin malamai dangane da abin da ake nufi da ruhu inda ya ce wasu suka ce hiyan nafs ita ce rai ruh shi ne rai wa ƙarara an na hada ta latifacin kalhawa kuma ya tabbatar cewa abu ne mai taushi kamar iska sariyacin filjisar wanda take yawo a jiki a saryanin ma'i ko a shajar kamar yadda ruwa yake yawo a jijiyoyin bishiya sannan ya tabbatar cewa annan ruhal lati yanfuha al malaku fil ne hiya nafs ya tabbatar cewa rai wacce Allah yake busawa ko mala'ika yake busawa a cikin ɗan jinjiri ita ce annafs rai amma bi sharɗin ittisaliha bil bilbadan da sharɗin saduwarta da jiki na kenan a wannan magana tasa rai arruh ita ce rai na ka ce fa hasilu ma naqul inna ruha hiya aslun nafs wa maddatuha ruh shine asalin rai kuma ita ce madda wato ainihin material ɗinta wa nafs murakkabatun minha amma rai kuma daga ruh aka same ta wa min ittisaliha bil badan kuma sababin saduwa ta ainihin da jiki za ka yi cewa ruwa ita ce asali rai kuma kaman wani bangare ko daga nafsu daga ruwa ta samu wannan shi ne dai wani abu da suka faɗa game da ainihin ruwa Allah ce ƙwalga ya musu ta ma'atil ins da mutane baki ɗaya za su taru na duniya ba wai karabuta mutane ba a masu su da balagarsu da bayani ɗinsu ƙwararru wajen larabci waljin da aljanu za su haɗu baki ɗaya ana nufin ƙwararrunsu masu fasaha su da bayaninsu ala'in yi a tubi mitila hadar ƙor'an a kan su zo da irin wannan ko la ya tuni mitili ba za su iya zuwa da irinsu walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir ko da shashin su yana taimakon shashi wanda yazo da kalma wanda yazo da harafi wanda yazo da dugo wanda yazo da jumla ana yi da ana taimakon juna idan a yi taron karawa juna ilimi na masu fasahar duniya a cikin larabawa ko masu fasahar duniya a aljanu akan a zo da irin salo na alkur'ani wanda Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la ya da biyu da za su taba zuwa da irinsa alau mule ba a zuwa ko da shashin su yana taimakon shashi to ba za su yi zuwa da shi to ana nan da ba za su yi zuwa da kamar alkur'ani ba sai aka ce su zo da surori guda goma ko a tobe ashri suwarin suyarin wa wadda umarni sadatun in kuntum sadiqin ku zo da surori goma ma irin na alkur'ani mai fasaha da balaga da mantiki da salo irin na alkur'ani ku zo da surori guda goma eh? fatu da ashirin suyarin misli ku zo da surori guda goma irin na alkur'ani zama kuna taimakon juna ma kuna haɗawa kuna wannan ya zo da wannan wannan zo da wannan a tayar shi ma masu iya zuwa aka je aka ce a zo da sura ɗaya ma kamar yadda Allah ce wani kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin gaya musu in kuna kokontan abinda muka saukar wa bawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani cewa gaskiya ne hmm? fa atu bi suratin min mithlihi zo da sura irin ta irin wacce annabi Muhammad ya zo da ita shi ma ba su iya zuwa da ita kenan ba za su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani kai ko da mafi kankantar sura ce a cikin alkur'ani ba za su iya zuwa da ita domin musailamatul kazzab ya taba kokarin ya kwatanta suratul fil cewa da ya samu labari a sauko da annabi sallallahu alaihi wasallam suratul fil sai ce a ah, shi ma jiya an sauko masa da wani abu makamancin sai aka ce tuga gaya mana kai abin da aka saukan ma sai ce abin da aka saukan masa bayan ya ta karkare kenan yace alfilu malfi wa ma ka malfi na bun kasir wa khurtumun tawil wa zo da alfitarka wai giya ya gaya ma menene giwa? Alfilu malfi wa ma ka malfi ya sanar da kai menene giwa? zai ce na bun kasir wai tana da jela karama wa khartuman tawil da dogon hanci to ina fasahar da take cikin wannan ko karamin yaro ma wata kila iya kawo naka za su tawaye ba wanda yake gaya ce kai ma ka san na san ƙarya kake wannan ba irin ƙur'anin muhammad naka ƙur'ani irin abinda allah ya zuba a ciki na bayani da fasaha wanda za ka samu masu ilimi daban-daban kowa ya ɗau wani ɓangare wani ƙira'at ne ƙira'o'i kawai yadda za a karanta alƙur'ani da ƙira'o'i daban-daban abin da ya shagala da shi ke muna da ƙira'o'i guda bakwai mutawatirai muna da guda uku mashigurai, muna da guda hudu shazai kowace ƙira'a kuma tana da imam ɗinta kowane imam yana da rawuya yana da masu ruwaya guda misalin ka ɗau kira'ar shi shine imam shine shugaban makaranta yana da masu riwaya guda yana da warshu yana da eh? yana da ƙalu yana da ƙalu don kaɗauwar shi kuma yana da masu ɗariƙa guda biyu yana da yusuf al'azara yana da alhassan to kowanne kuma a cikin bakwai na haka su wannan ka je ƙwararrun ƙwararrun da wace a za ka yi da nafi ruwayawa ruwayawa shi ɗariƙarwa ɗariƙar yusuf al'azara da shi ma yusuf al'azara yana da mai fuskoki yana da aujin da ƙolin madda a ja madda ko a gajarta madda eh? ko a tsakaita ta da mala babba ko karama kowane shi ma kawo wasu nan suka ɗauka kawai wasu tafsiri suka ɗauka yadda za a fassara mai ainihin alkur'ani wasu na hawunsa suka ɗauka wasu balaga ɗin suka ɗauka yadda balaga alkur'ani wasu kisas isoshin kawai alkur'ani ga sunan ne duk hidima mai duk hidima ga alkur'ani shi ko wani littafi ne ko wani maganganu ne na wani mutum wanda zai zama ya kunshi waɗannan abubuwa da za a dinga masa hidima irin wannan wacce kuma ba za a ƙare ta ba har Allah ya tashi alkiyama wannan sai Alƙur'ani wanda Allah ya sauko da me sauko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا للناس من صرف هذا بمتاك ومن يبياني دكي دكي بمتاك في هذا القرآن أتمنى القرآن من كل مثل ندك ونمثال إذا ذلك يكاوه fa a samun nasu amma mafi yawan yawan mutane suka ƙi illa kufurin sai butulci ma'ana sai kafin cewa Allah ta wa kawata amma misalai daban-daban Allah ya kawo a cikin alfahari ya kawo misali da gudan ya kawo misali da gudan zuma ya kawo misali da ankabut eh, kamar kalin ankabut ko ya misalai ga sunan daban an kawo misali da ruwan sama inda yake yanayin raya kasa bayan ta mutu aka kawo misali da rayuwar matattu an kawo misali da juyawar dare da rana an kawo misali da tafiyar wata da rana su misali da ba shi sa Allah ce min kulli mata duk wani misali ne da za a yi gwari-gwari don mutum ya gane cewa ƙur'ani daga Allah yake kuma cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kirkira yi ba daga Allah ya karɓe shi to Allah ya yi misali a cikin alƙur'ani Allah ya yi wannan sarrafawa an ce sababin wannan kamar yadda ainihin muhammad bin ishaq ya fitar da sanadin sa zuwa dan abbas ya ce an na hadhihi al-aya nazalat fi nafarin min al-yahud wannan aya ta sauka ga wasu jama'a na daga yahudawa ja'u ja'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu lahu suka ce inna na'tika bi mithli ma ji'tana bihi za mu zo ma da irin abin da ka zo mana da shi fa zara Allahu hali da aya Allah sai saukar da wannan aya amma an ce wannan fihi za domin yahudawa manzala ya haɗu su ne a makka wannan aya kuma a madina wannan aya kuma wannan aya kuma makiya ce ban sura ma baki ɗinta makiya ce wallah ce to a cikin alqur'ani banda gajiya wanda ya yi ita ba za a iya zuwa da kutankwacinsa ba in ka zo abubuwa da ilimi ba abubuwa da ilimi na bayanin halittar mutum na bayanin sararin sama na bayanin teku na bayanin duwatsu wanda duk za su zama tushe ne na ilimai suna na a cikin alkur'ani wanda kowane mai ilimin yana so sai samu tushen anayin abinsa daga nan alkur'ani su da aka abu ne mai gajiyarwa to allah ce mun yi bayani daki-daki wanda don mai dan a gane cewa wannan alkur'ani gaskiya ne amma kaɗan ne daga cikin mutane wanda suke yanayin imani mafi yawan su gutun cewa su ana nufin ka kafirai ke وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف من زخرف أو, أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا Allah subhanahu wataala yana ba da labarin abin da maka suka zo suka ce suna so annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu kafin su imani za mu ga irin tattaunawa wadda suka yi shi wa suka ce lan nu'mina laka ba za mu taɓa yin imani da kai ba domin lan tana kore abin da zai zo nan gaba hatta jura lana min al-ardi yanbu'an hatta tabjura lana har sai ka keta mana yambu al idanuwoyin ruwa min al daga kasa kun san maka kuma wurin duwatsu ne wai sai ya ce ruwa ya kulkulo eh? ba ma wai kulkula a ya zama idan ruwa wanda zai dinga gudana suna samun mai abinda za su yi noman rani da shi auta kuna laka jannatin min nakhil ko izama kana da rafi na dabinai وعنب دعنبي فتفجر الأنهار خلالها مغكا كيتا ta تتكنتا تفجيرا كيتا ga ka a cikin makanin kaga gurin duwatsu ne ina za a samu rafuka wai suna so a wannan duwatsu su ga cewa gashi yanzu ya ce wani wuri ya zama rafuka kuma a rafin ma da korama tana wucewa ta cikinsa wanda za a diga tsiba ana ban ruwa da wannan ruwan ainihin ƙorawa kaga gurin dutse ana so a ida a sami idan ruwa a samu kuma rafi autos kida sama'a ko ka jehu mana da sama kama da amta yin yadda karya alaina akan makacin in ba mai imani ba za a yi mana ruwan azaba ko sama za ta faɗo mana kama za a kama yin yadda karya auta ce billahi ko ka zo da Allah wani da mala'iku kabilan wai su zama wa masu kafilai masu fansa naka wanda za su dinga ma shaida eh wannan manzo ne shiga shi daga Allah ka kaza shi sa yake kabilan kafilan au shahida ko su zama masu shaida malaika dinga cewa ina ba da shaida wannan Allah ne ya yi koshi ku imani da shi au kuna laka baitin min zukhrufin ko idan muga ka tare gidana ai zukhruf kayan kawa anan ana nufin dinare ga kawai yanzu ka ce yanzu gidan dinare ya tashi autar ƙafi sama ko ga kawo sama ba na lori ka. amma ba za mu yadda cewa ka hawa ba a tatu na zila Ali na kitaban da ƙarau har sai ka sauko da wani littafi wanda za mu ɗauka ba muna karanta hmm. to sannan ne za mu mai imani Allah ya ce to kulga ya musu subhanahu ubangiji na ya tsarka hal illa bashar ni ba kowa bane sai ma dan adam irin ko rasulan mu Allah bai aiko ni dan waɗannan abuwa da ya aiko ni na isa muku da sako wanda ya ga zai imani ya imani wanda ba zai ba tsakanin tsakaninsa da ubangiji shi ne mini da ya fitar da kissa tana da tsawa amma da haka za mu yi ɗin ƙoƙari a takaice mu zo da ita ibn jarir ya fitar da sanadin sa har zuwa muhammad bin isa muhammad bin isa shahararren malamin tarihi da sira yace wani malami daga mutanen misra ya zo shekaru wajen 40 da yan kai shi kuma ya rawato daga ikirma ikirma ya karo daga abdullahi dan abbas cewa waɗannan mutane atubatu da shaibatu 'ya'yan rabi'a da abu sufyan dan har da wani mutum daga bani abdullahi da abul muqtari dan uwan bani asad da aswad bin abdul da asad dan dan asad da zam'atu bin al aswad da walid bin al-mughira da abu jahl bin isham da abdullah bin umayya abi umayya da umayya bin khalaf da as bin wa'il da nabi da munabbih ibnai hajjaj as suhaymiyyi da kabilar suhaym dukkanin waɗannan sun taru ko kuma wasu daga cikinsu sun taru bayan haɗuwar rana a wajejen ka'aba sai shashin sai ce da shashi kamar inda dai majalisar su take dama suna haduwa a tattauna al'amuran gari saboda su ne shugabannin gari duk kowane a cikinsu shugaban kabila to su ne kamar majalisa abinda suka zarta ya ga sai suka haɗu sai suka ce ku yi aike izuwa muhammad ku yi masa magana ku yi jayayya da shi har ku yanke masa hanzari cewa wai ku gaya masa magana daga yau da yau za ku yanke masa hanzarin rashin imani da ku da shi ba saboda ba zai iya ba ku amsar abin da za ku tambaye shi ba sai suka aike zuwa ainihin mafi yace fa ba'athu ilay anna sharafa qamika ijtama'u laka yukallimuna suka aika masu cewa to ga shugabannin mutanen ka sun haɗu suna son za su magana da kai manzo Allah yazo da sauri yana da tan sun canja ra'ayi ne akan taurin kai da suke da shi ko watakila Allah ya ɗan tausaso da zuciyarsu ne manzo Allah ya da sauri domin yana kuɗin yaga cewa sun shirya wahalar da taurin kansu da me yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam zo da sauri ya zo na gurin su sai suka ce ya Muhammad mun aika maka ne dan mu yanke ma hanzari daga yau wallahi ba mu san wani mutum daga Laraba ba da izo wa mutanensa da irin abin da ka zo musu da shi ka zagi iyaye ka aibata addini ka wautar da masu hankali ka bata alloli ka raba kan jama'a kai ba wani mummunan abu da ya rage face ka zo mana da shi kaga daga nan ai sai jikin sai sanyi ko ba dan da ya san kai wani abu daga Allah yace ba wani abu mun abu sai da ka zo da shi karaba tsakanin mutanen to idan ka zama abin da ka zo da shi kana neman dukiya ne za mu tara ma dukiya haka fi mu dukiya in abin da ka zo da shi daukaka kake nema za mu sa ka kai ne shugabanmu idan ya zama mulki kake ma nema za mu sa ka zama kai ne sarkinmu idan abin da yake zuwa ma kana cewa Allah ne ya turo ka shaidani ne ko aljanne ya rinjaye a kanka kai ke faɗa irin waɗannan maganganun to za mu nema magani a duk inda mai magani take a duniya za mu je mu nema wa magani har mu wakar da kai ko kuma mu yanke hanzari a kan game da kai sai sallallahu alaihi wasallam ya shiru can kuma sannan ya ce to abin duk da kuke faɗa ni ban zo don ina neman dukiya ba ko ina neman ɗaukaka ko ina neman mulki a Allah ya aiko ni neman zo. ya sauka min da littafi ya umarci in zama mai bushara da gargadi a cikin ni kuma ne san muku da saƙon ubangiji na ne muku nasiha idan kun karɓa daga gare ni abin da na zo muku da shi to shine rabon ku duniya da lahira idan kuma kun dawo min da shi kun ƙi karɓa zan yi haƙuri ga hukuncin Allah har sai Allah ya yi hukunci tsakanina da ku ina iya kata magana ta sai suka cuto ya Muhammad idan baka karɓi wannan abin da muka gaya ma eh, ko faƙar alimta wulai laysa adamin nasi a zaƙon min nabila suka ce kasan ka san wanda wanda fi bukuncin gari duk garin makunta ke ko ina duwatsu ya duwatsu sun mamaye wala aqalla malam ba wanda ya fi mu karancin kuɗi wala shadda aishin ba wanda ya fi mu tsananin rayuwa tuntun da haka ne wancan ka ce ga yadda abu yake to na rabbaka allazi ba a saka bihi ka roƙa mana ubangijinka wanda ya aiko ka da wanda ya aiko ka da shi ya tafiyan mana da wannan duwatsu wanda suka suka takura mana gari ya shimfiɗa mana gari ya ya tsaga mana korawa kamar koraman mutanen sham da iraq nan suna ganar abin da gar wai zama korawa tana gudu kamar inda na mutanen sham da iraq sannan ya tayar mana da wanda suka mutu daga iyayenmu da a cikin wanda za a tayar ma ya zama akwai kusayi bin kila, domin shi mutum ne mai gaskiya in ya zo za mu tambaye shi abinda ka faɗa gaskiya ne ko karya ne ba wai kowa a hadda ainihin kusai suke so a tashi a tayar to idan ka yi mana wannan abinda muka tambaye ka sai mu gasgata ka mu abinda ka zo da shi kuma mu san cewa lalle daga Allah ne wanda ka zo da shi cewa kuma Allah ne ya aiko ka kamar yadda kake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisa yace ma bi hadha bu'ithtu ba aiko ni don wannan abu ba inda ma jitukum min indillahi bima ba'athani bihi zo muku daga wurin Allah da abinda zo muku da shi faqad ballagtukum ma ursiltu bihi ilaykum na isa muku da abinda aka aiko ni da shi zuwa gare ku bayan taqbalu fa huwa haddukum fid dunya wal akhirah in kun karba shine rabon ku duniya da lahira wayan tarudduhu alayya asbiru li amrillah in kun dawo wanda shi zan yi hakuri ga hukuncin Allah hatta ya kuma Allah bani wa bainakum Allah ya kunci na da suka ce to mun ji idan ba za ka yi wannan ba ka riki wannan alkawarin fasal baka an yab'atha malakan yusaddiquka bima taqulu wa yuraji'una wa yuraji'ina an ka roki ka ya sauko da mala'ika ya dinga gazgata ka cikin abin da kake faɗa kuma ya dinga amsa tambayoyin da za yi masa shi mala'ika wa tas'aluhu fa yaj'alu laka jannatin wa kunuzan wa qusuran min dhahabin wa fidda kuma ka roki ubangijinka yayi ma rafuka da taskoki da gidaje manya manya na dinare da azurfa wai guni ka bima biha amma na waka taftaji to wadatar da kai gabarin abin da muke ganin kana yi na me bai naka ka kuma mabila aswa muna ganin kana tafiya kasuwa dan siyo dan kayan bukata wata ran ma kai rance eh na abin da zaka ci siyo watal taltamis al-ma'ash kana neman dan abin da zaka rayu da shi kamar yin kamar taltamis kamar yadda kuma muke nema to yi sakko ma yawa gidaje da rafuka na dinare da azurfa kenan ka wadata ba kai ba ka ko ina ma hatta arifu fadla manzilatika min rabbika an mu gane farallar matsayinka a gurin ubangijinka in kunta rasulan kama taz'umu in kai manzo ne kamar yadda kake riyawa فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ana bi fa'il ce ni bazan yi haka ma ana billazi yasalu rabbahu haza ni bazan roki ubangiji na wannan ba ni ba wawa bane amma ba istu ilaikum bi hada ba ai ko zuwa gare ku dan wannan lakin Allah ba'athani bashiran wa nabiyya Allah ya koni mai gargadi kuma mai musha Mai taqbalu ma jitukum bihi in kun karba nazo muku da shi ba wa hazukum fid wal akhirah wannan shine rawan ku na duniya da lahira wa in tarudduhu alayya kun kun dawo mun da shi asbiru li amrillah zan yi hakuri da hukuncin ubangiji hatta ya kuma Allah bayni wa bainahu har Allah ya kunci tsakanina da to sun kyale shi daga wannan qalu sai suka sake cewa wa asqi as-samaa kama amta anna rabbaka in sha'a fa'ala zalika suka ce to abinda muke so ka jebo mana da sama kamar yadda kake cewa ai ubangiji ka in ya so zai iya yin haka to yanzu ka ce je-ho mana da sama fa inna la nu'mina laka illa an tafa'al kuma ka sani fa ba za mu taɓa imani da kai sai kai wannan fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ce zalika illa Allah to wannan al'amarin Allah in sha fa'ala bikum zalik in ya so sai ya buka amma ni ba hannuna abu ne su dai kyale shi fa qalu suka ce ya muhammad amma alima rabbaka anna sanajlisu ma'aka wa nas'aluka amma sa'alnaka anhu wa ɗulubu minka ma ɗulubu wai shin ubangijinka bai san cewa za mu zauna da kai ba za mu tambaye ka waɗannan abubuwa da muke tambaya za mu nemi ka zo mana da waɗannan abubuwa da kai da muke nema ka zo mana da su ubangijinka bai san haka ba ne bai kaddimu ilaika wa ya'allimuka ma turaji'una bi ya gabata ma ya ma bayanin abin da zaka ba mu amsa da shi a nan gurin yanzu muna ma tambaya kana cewa kai ba haka aka aiko ka ba ubangijin naka bai gaya ma an da zaka gaya mana ba wa yukhbiruka ma huwa sani'un fi dhalika bina kuma baka labarin da za a yi zai mana idan lam naqabal minka ma ji ta nabi idan ba mu karfi da ka zo mana da shi ba faqad balagana annahu inna ma yu'allimuka hadha rajulun bil yamama yuqalu lahu rahman don haka dama an gaya mana wani mutum ne a yamama ana ce masa ar-rahman shi ne yake koyawa da abubuwan da yake koyawa wa inna wallahi la nu'minu bir rahmani abada kuma ka sani mu wannan rahman ba za mu taba yadda da shi ba har abada fa qad azarna ilayka ya muhammad daga yau mun yanke ma hanzari ke inda dai ga uwa mun ce kai mana ka kasa amma wallahi ma natrukuka wa ma fa'alta bina hatta nuhlikaka hatta nuhlaka aw tuhlikuna wallahi ba za mu kyale ka ci gaba da yi mana abin da kake mana sai dai mu mu halaka ko kai ka halakar da to anan sai wani mai magana daga na su yace nahnu na'budu malaika wa hiya banatullah wasu suka ce mu malaiku ma za zamu a ai domin su yayan Allah wani yace la min alaka ta ta'tiya billahi wal malaikati qabila wani yace to kai mu ba za mu yi imani ba an sai ka zo da Allah da malaiku su ne ma shaida alamma qalu zalika da suka faɗi wannan qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalla sai tashi ba su ya basu qama abdullahi bin ubay bin abi bin ubay bin abi umayya bin al-mughira bin abdullahi bin amr bin makhzum wa ibn ammati atika dan ah, wani abdullahi bin abi umayya sai tashi tare da shi shi kuma dan atika ne yar abdul muttalib kaga da shi da annabi dan namiji da dan mace shi kuma da ya bi shi sai ya ce ya muhammad arada alayka qawmuka ma aradu falam taqbal minhum mutanenka sun matai na abubuwa amma baka amsa musu baka iya zuwa musu da abin da suke matai sun masaluka li anfusihim umuran li ya'rifu biha manzilataka min Allah falam taf'al dhalik sun tambaye ka wasu abubuwa wanda amfanin kansu ne na'am dan su san matsayinka a wurin Allah amma baka yi ba sun masaluka an tu'ajjila lahum ma tuhawwifuhum bi min al'azab sannan suka nemi ka gaggauto musu abin da kake yi musu barazana da shi na daga azaba shi ma baka yi ba wallahi la uminu bika abadan shi ma kaga kamar ya taso dan uwansa kamar da sai hade masa ashe shi ma dai dan uwansa ne dan abin nan duk gayyaci sai ce wallahi ba zan imani da kai ba A hatta tattakhira ila samai sulaman sai na ga ka sa tsani zuwa sama sun matarfafi sannan ga kana takawa kana hawa wa ana anzuru ina ganinka hmm? a ta ha hasi ka je sama wata ti ma aka bi sahifatin manshuratin ka zo da takarda buɗaɗɗiya wa ma aka arba'atun minal mala'ika tare da kai akwai mala'iku guda hudu ya sha nuna laka annaka kama ta ƙolo suna hmm. ma shaida cewa kamar inda suke faɗa kake faɗa cewa daga Allah ne wa aimullahi law fa'atu zalika za zanantu anni la usajib ita kai ina gama na rantsi da Allah ma koda kai haka ma ina ganin bazan gazgata sa asara kuma sarafa ar rasulillah ita fi ya bar manzan Allah wan sarafa rasulullah ilaihi ila ahli hazinan asifa in zala ya tafi gidansa yana mai damuwa lima fata mimma kana tabi'a fihi min qabihi hina da'u saboda abin da yake kwaɗai na daga mutanensa ya tsere wasa ya zo da gaggawa yana sa ran ko sun canja rayu da kuma sai gashi bai samu haka falamma ra'amu ba'adatahum iya da ya ga nisan su gabarinsa wali ma a da muba'adatihim iya da kuma ya gama al'amarin nasu ma daɗe nisa su ma wato ne na mawai canja ra'a daɗe nisa masu kuma a ƙarshe sun yanke masa hanzari baki ɗaya cewa mai cewa ba za su taɓa ma yadda da shi har sai ya yi waɗancan wannan shi ne yadda manzo Allah ya samu kansa eh? kaga wannan ba ƙaramin ƙalubale ne hmm. haka al'amarinsa ba na da yi gamu da shi ba ɗan kaɗan ba sallallahu alaihi wasallam na to amma kamar yadda muka karanta a ayoyin baya ga dalilin da yasa Allah mai yi wa annaba abun da suka nema ba saboda jin kai ne na rahama jin kai da rahama ga al'umma baki ɗaya wanda idan da ya amsa musu suka kafirce to fa azaba ce za ta sauka nan take amma sai aka kyale su cewa a samu wanda za su imani daga cikinsu wasu kuma su tafi da kafircinsu wasu kuma su tuba Allah sai karɓi ainihin tubansu shi sa kamar yadda ya zo ya ce wa hazar majalar isti jama'a fi haula ila alimallahu minhu annahum yasaluna zalika istirshadan la ajibu ilai wannan majalisin da da suka zauna suka yi waɗannan uwa. da Allah ya san dan neman shari'a suka yi in an yi musu shari'a za su to da Allah sai ya amsa musu hmm. sai a yi musu din sai su shari'a to amma suna yi wa inda ma ya ƙulbuna zalika kufarar wa inana suna neman wannan ne don kafirci da taurin kai na ka sai aka ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in shi ta tsaye ma hun masu alu in ka so mu ba su abin da suka nema fa in ka faru kafaru azabtum azaban la u'adhibu adam min alalamin amma idan suka kafirce zan musu azaba da ban taba yi wasu a duniya an shi tafatatu alaihim babat tawbati wa rahma in ka so kuma buɗa musu kofar tuba da rahama na'am fa qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace bal tuftahu alaihim babu tawbati wa rahma ba buɗa musu kofar tuba da rahama kada halakar da su shine wannan aya ta gaba take magana na wama mana'a an-nas an yu'minu idda ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa mana'a an-nusila bil ayati illa bihal awwalu wa atayna thamud an-naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa ba abin da ya hana mu mu sauko musu da waɗannan mu'jizu sai dai mutanen farko sun karyata azaba ta sauko musu domin me domin mun wa da samudu aya mu'jiza mubsiratan gata sun danta kurukuru fa zalamu biya suka cuci kansu da ita sababin karyatawa don haka sai me sai halaka ta zo musu ba ma samudu ba umuliku بالطاغيه to sai halaka ta zama su to wannan ne yasa yanzu ba za mu sauka musu ma da ayoyi da mu'jizu da suka nema ba domin da in suka karyata azaba ci za ta zo kuma annabi sallallahu alaihi wasallama baya so a sauka musu da da ainihin azaba ice wa ma an nasa in iz ja'ahumul huda ba abin da ya hana mutane su imani lokacin da shirya ta zo musu illa an qalu sai dai sun ce ab'atha Allahu basharar rasula yanzu Allah ya aiko mutum a ce shine manzo a rasa wa za a aiko sai dan adam irinmu dan adam irinmu wanda suke cewa wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu at'ama wa shi fil aswaq wani irin manzo ne wannan yana cin abinci kamar yadda muke ci yana zuwa kasuwa ya sayayya lola unzila ilayhi malakun fa yakunu ma'ahu nadhira me yana saukan masa da malaika wanda zai zama mai gargadi gare shi wai mai masa zagi aw yurqa ilayhi kanzun ko a saukan masa da taska aw takuna lahu jannatu ko ya zama yana da rafi ya akulu mina wanda zai dinga ci eh qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzalimai suka ce kai wani kuke yi wa sai mutum matsafi wannan ba manzo bane manzo yana yawa kasuwa yana cin abinci Eh? yana bacci kamar yadda kowa yake wannan ba manzo ba to wannan yana daga abin da ya hana su su imani cewa ya za a yi manzo a cewa ɗan adam na irin wasu ayoyin sun zo sun karfafa wannan suka ce a kanar nasi ajaban an auhaina ila rajul minhum an anzirin nasa a bashirin ladina amanu an da lahu qadama sirkan inda rabbihim a kanar nasi ajaban yanzu mutane za a ce suna da mamaki an auhaina ila rajulin minhum dan mun yi auke zuwa mutum daga cikinsu sai su mamaki ai zaɓi ne na Allah eh, yake zaɓar wanda ya so daga cikin bayansa ya naɗa shi wannan matsayi na manzanci naka ba wani abu mamaki Allah yana zaɓa wanda ya so daga cikin mutane yana zaɓa wanda ya so daga mala'iku yana zaɓa wanda ya so daga cikin ranaku yana zaɓa wanda ya so daga cikin watan wannan duk abu ne daga Allah hakanan suka ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinati fa qalu abasharun na wai dan adam shine zai shiryar da mu zuwa hanyar da za ta kai mu aljanna duk wannan yana daga cikin me abin da ya hana su imani da manzo wal ya musu kace law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhi minas sama'i malakan rasula ka karanta shi قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل يا مسكتي لو كان في الأرض ملائكة da mala'iku ne a bayan ƙasa suke yawo suke zama yamshuna suna tafiya a bayan ƙasa mutuma'innina suna nutsuwa a nutse kamar inda mutane suke a bayan ƙasa to ai lanazzalna alaihim minas sama'i malaka da mun sauka musu da mala'ika minas sama'i daga sama rasulun ya zama shine manzo To amma mutane ne idan aka ce yanzu mala'iku ne manzanni ai kaga abu ya bashi. ba za mu gane su ba za su gane gudu za a dinga ko da ce aka yi ne manzanni eh? wanda in ka fusata shi ya shafe ka ko kama kai mai da kai wani abu daban eh? to kaga mutane ba za su fahimci manzo ɗin ba wanda su ake a samu fahimta ya zo da sako sako kuma su ake a fahimce shi domin a yi aiki da shi don aka zama da wanda ba za ka gane shi ba tsoron sama kake ji ba za ka iya kusantarsa ba to ya za ka gane sakon da ya zo da shi don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ai saboda yan adam ne a bayan kasa ya samu ko yan adam su da karja kuma rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga cikin ku wanda kun san shi kun san nasabarsa kun san iyayensa kun san kakanninsa eh, yana rayuwa tare da ku yana aure yana da 'ya'ya yana zuwa kasuwa duk irin ku mu'amalar ku baki ɗaya duk kuna yi tare haka ba ku da matsala da shi amma an kawo wanda ya sha bamban da ku da halayenku da al'adunku sai ku zama kuna mai sai zama kuna nisanta da shi shi yana nesa da ku kuna nesa da shi to ya za a yi isar da sako haka ba za a sami isar da sako don haka allah ce da a ce mutane ne mala'iku ne a bayan ƙasa wanda suke tafiya a nutse kamar yadda kuke tafiya to da sai mu saukar da mala'ika daga sama ya zama shine manzo amma saboda mala'ika bane dan yan adam ne a bayan ƙasa saboda kuma kuma yan adam muka aiko muku daga jinsu na'am قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم الله يا إيش شهيدا سكاني نارك muku مكو ake. Allah ya isa shaida wannan kalma ma manzan Allah ya faɗi ta a hajjinsa na bankwana lokacin da mutum sama da dubu ɗari suka zo suka halarci ba hajjin bankwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gabatar da hudubarsa ce ala hal ballagt ku saurara na isar da aike ala hal ballagt ku saurara na isar da aike duk wanda suke gurin suka ce laƙar ballantar risala wa addaita al-amana masatal umma lalle ka isar da sau. Eh? qad risala wa addaita amana ka da amana da kuka da Allah ya baka wa addaita al-amana wa nasatar umma ka yi wa al'umma da siya suka shaida sannan manzala ce allahun mashahad. Allah ka shaida akan abin da suka faɗa naka yace kul kafa billahi shahidan baini a baina Allah ya isa shaida tsakanin na ni dai na isa muku da ake sannan ya isa shirya tsakanin na da ku cewa me cewa wannan qur'anin da Allah ya sauka mun da shi haka na isa muku da shi ba daɗi ba ranki لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه miliyan. da ya kirkiro na abu wasu maganganu ya danganta zuwa gare mu alhali ba muka ce ba Allah shi da mun kama shi da hannun dama thumma la qata'na minhu alwatin da mun yanke mun jijiya wayas to da Allah bai haka ba me yake nuna wa manzo Allah ya isa dai-dai abin da Allah ya koshi ba dadi ba innahu kana bi ibadihi khabiran basira inda hakika ubangiji kana khabiran ya zama kwararre da halayen bayansa shine bi ibadi da bayansa basiran mai gani ne da abin da suke aikatawa kowa zai saka masa da abin da ya aikata ma'anarsa aliman bihim ya san su liman yastahiqu al-in'am wa ya cancanci ni'imtawa wala isara da kyautatawa wala hidayata da shirya biman yastahiqu shaqa daga wanda shi kuma ya cancanci shaqa rashin arziki wal idlal da fatawa wal izaba da karkatawa to Allah ya san kowa mai dace da shi saboda haka ne faɗa ku faɗa abu na gaba ya ce kamar ya haɗi lahu ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا نعم ومن يهد الله وان الله يشرير فهو المهتد شنو ابو شريوا ومن يضلل وان الله يبتر فلن تجد لهم اولياء ba za ka samu masoya gare su ba min duniya kuma bayansa wanda za su shirya da su saboda soyayya da suke da su don haka shirya Allah ita ce shirya wancan abu manzo Allah sallallahu alaihi ya gani daga mutanensa to yayi yayi mai shi ma ya yanke masa hanzari ya ce me kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum sai Allah ya shi to waye cancanci shirya Allah ne ya fi sanin sa don haka wanda ya so din sai ya shirya da shi wanda koyi ya so watar da shi za ka taɓa samun masoyi da zai shirya da su kuma bayan Allah manzo Allah yana son su shirya yana kwaɗe na ga ito da gaggawa da sauri mutanensa su tsira amma kuma ya zai in Allah bai shirya da su ba wana shirin yau alkiyama za mu tashi su rana alkiyama alawo juhihim a bisa fuskokinsu amiyan suna ainihin makafi wa bukuman suna bebaye wa sunman suna kura sannan ma'awahun jahannan makomansu wutar jihannan kullama kharaj duk sanda ta kallafa ƙasa ƙasa zidnahum sa'iran sai mu ƙara musu sa'iran ruruwa kai kamar za ta lafa sai a dada kamar an zuba mata fetur sai ta dada ruruwa babu ranar da za ta mutu kwanan aka ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim za mu tashe su ainihin ala wujuhin a bisa fuskarsu aka ce ma'ana ta farko gaggawa ne na shiru ma'ala za mu ja su da sauri hmm? za mu ja su da sauri a da gaggawa a fizge su a ja su zuwa wutar jana kuma da yake wani sukul mujirimi na ila jahannama wirdan kora suk kora za mu dinga kora su kamar yadda ake kora tamakai za su je za a kai su abbatuwa ba su tausaya ba a wanda an san kwanan su ya ƙara ko kuma na biyu ala hakikati a hakika a bisa fuskarsu za a dinga ainihin jinsu ana jefa su a wutar jami don me don in zama daɗi ne na azab ko don in zama daɗi ne azab sun mai halaku zalika lahun finna fa afsar sannan kuma daga baya sai a tashe su kuma wutar jami kuma su gani kuma inda duniya ko masu tsaro ai suna an so a ci cimicin mutum sai a rufe masa ido ko kankan bai sani ina ake tafiya da shi sai an ji inda ake so za a da shi sannan a yin abu da masa fuska ga rufe ido ga shi an sashi a mota da ba ba taga naka ina ake tafiya ina ake zuwa bai sani sai dai kawai an kai shi da aka kai shi to duk wanda yana daga cikin mai a yanayin nau'i na azaba da su ma za a iya musu Shi ne ya ce saboda faɗin Allah subhanahu wataala wa ba mujrimuna an-nara fa hunmuwa ka waqi'uha za su ga ainihin wutar a sannan za su tabbatar cewa fa sun sun riga sun afka cikin ta ina eh nan da fuskar su za a tura su a rufe a ana jan su da fuska amma kuma sun hada sai a tayar da su hakanan din amiyan din za su zama a makancan kamar an rufe musu ido kenan an bukuman din za su zama a kurumcan sun za za zama a bebancan duk hali ne na mai na wahalarwa na azabtarwa watakila an rufe kunna an rufe idan gani ko na haka mutum ba ji ba gani mai san me ake tanada masa me ake shirya masa da sani sai dai in an yi masa abin da aka yi masa sannan ya gani shi ne kamar irin za a jefa su a wutar jahannama omiyan bukuma summa Allah ya mana imam ahmad ya fitar da sanadin sa'i zuwa anas ɗan malik ya ce an ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallam kai fa yusharun nasu ala wujuhum ya za a tashi mutane a bisa fuskokinsu qala allazi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yumashiyahum ala wujuhihim yace wanda ya tafiyar da su a bisa kafafuwansu mai iko ne kuma ya tafiyar da su a bisa fuskokinsu a kifaka ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك أو يسا ذائع مسا جزاؤه وكما ذلك وانت أبن دعاك أئنا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم ce zalika jaza'u wannan shi sakamakon su to me yasa ya zama sakamakon bi annahu bi bi sababi bi sababi annahu saboda su kafaru bi ayatin sun kafircewa ayoyin wa qalu suka ce ai da kunna 'idhaman yanzu wai in mun zama kasusuwa wa rufatan mun zama ƙasa a inna lamab'utuna yanzu za a tashe mu khalqan jadidan halitta sabuwa suna kokwantan wannan to wannan musun da suka yi shine ja su zuwa wa shine sababin wannan azaba to na wanda ya kafirce da ranar lahira to wani ya zama bai imani da ita ba don haka yi abin da ya ga dama a nan duniya to wannan shine zai zama sakamakonsa أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أولم يروا بسقاء أن الله الذي خلق السماوات والأرض hakika ubangiji wanda ya halicci samai da kasai qadirun mai iko ne ala in ya khaluqa mithlahu ya halicci irin su ba in ya so kamar ya ce in ya sha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid in ya so sai tafiyar da ku baki ɗaya zo da sabuwar halitta to wanda yake da iko nan dan kuma kawai yanzu wannan halittar ta mutu ta zama kashi ko ta zama kasa a sake tayar da ita kuma sai zama wahala gare shi wannan ba wani abu ne na wahala tare da shi ayoyi da dama sun zo sun karin bayani a kuma daga cikin wannan Allah ya ce an tuma shaddu khalqan amis sama bana'a ku ne mafi karfin halitta ko ko sama da Allah ya gina ta kuna ku kwanta kun zama ƙasa ba za a sake tayar da ku ko kun zama kasusuwa ba za a tayar da ku to ku ne kuka karfin halitta ko ko sama bana'a wanda Allah ya gina ta bi gairi amalin hawa wanda babu wani gwafa da aka tokare ta da ita wacce ce tafi karfin halitta wanda yi wannan kuma don halitta ku sai ta gagare shi Allah ce alam ya rau an Allah halazi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'i bi ne bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta basu ga ubangiji ba wanda ya halicci samai da kasai kuma bai gajiya ba da sababin yin halittarsu mai iko ne ya raya matattu aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an ya mithlahum bala wa huwa al-khallaq al-alim ashe wanda ya halicci sammai da kasai ba mai iko bane ya halicci irin su bala haka yake mai iko ne huwa al-khallaq shine mai yawan halitta al-alim mai yawan sani inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin ubangiji in ya so yin abu ya ce kunne faye sai kun zama kashi kun zama kasusuwa kun zama kasa Allah ya saki ta da ko nan ba wani abu ne da yake gaban mamaki ko wanda zai gagara Allah ta tabaraka ta'ala waja'ala lahum ajalan ya sanya musu lokaci da za a tashe su a cikin sa la raiba fi kuma ba ku kwanto a cikin wannan lokaci fa aban zalimuna kafirai suka ki imani da wannan illa kufurun sai dai kafirci suka zaba wannan shi sa ya zama sakamakon su za a yi musu abin da aka faɗa a ayar ta gabata نعم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا الله تبارك وتعالى يكي قيام الناس صلى الله عليه وسلم yace ga ya musu law antum tamlikuna khawaina rahmat rabbi da ku ne kuka mallaki taskokin rahama ubangiji na a hannunku take idan la amsaktum da sai ku rike ta ba za ku ba kowa ba ku rike ta khashyatal infaq dan tsoron ciyawa in kun ciyar za ku rasa hmm? amma ba hannunku take ba da sai ku zama marowa take rama wani da hannun ku take sai ku rurrike ku hana mutane ku hana kowa wataƙila da ku sai ku sai na ku ina ku kana insanu qaturan mutum ya zama maruwaci naka sai ke ganin kamar me kamar rama ubangiji ba mayar wacce bace in Allah zai abu sai ga kamar ba zai yi ba in an ganin rama Allah sai ga kamar rama Allah din wata kuntatacciya ce a rahmata mai ce kuma inda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay' ramata ta yi loci komai ba abin da mai ba abin da yake rama ubangiji ba ta shafe shi ba duk rama ubangiji ta shafi komai kamar da ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da rahama ɗari guda ɗaya ce ya saka a duniyar nan baki ɗaya da abin da yake cikinta da samman da ƙasan duk rahama ɗaya ce take aiki da ita ce dabba za ta ɗage ta ba za ta taka mai? danta ba da ta ce kaza za ta ɗage kafata ba za ta taka kwanda ta ainihin fito da shi ko ta taka ɗan tsakon da ta ƙyanƙyashe shi ba duk wannan rahama ce da na ka rama ubangiji mai yalwace ce haka idan da mutane ne kuma suke da ita take a hannunsu to da za su yi ruwata ne suna ganin kamar karewa za ta saboda ɗabi'ar ɗan adam wacce take tarowa hmm. yana da sanya riƙe abu ko da ya yalwata shi da shi saboda mai saboda tsoron yana ganin zai kare ba amma taska ubangiji fa ai ba ta kare ka sai ita bayawa ita bayawa da ɗabi'a ɗan adam ruwa ya zo a hadisun bukhari da musulun. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda lahi mal'a hannun Allah a cike take la ha na nafaqatun bayawa baya tauye ta saha'ul laili wan nahar Allah mai bayawar dare ne da rana ko da washi da daddare bayawar da rana bayawar yake ko waka sai da wanda ya su kawai jaraba da kunci shine sai ga kaman ba a bayawa wasu kuma yana ganin su me suna maya mai kuma inda wani yana so ya nuna cewa yana da hanyoyin shigowa kuɗi yake cewa shi dindin fashinsa ba kuɗi ne dinnin fashin da yake kuɗi da mana inda numfashi yake fita haka kuɗi suke shigo masa yana bacci ma yana munshari kudi ne kuɗi ne suke shigowa da kuma haka ne domin yana da harkokin da yawa can ana yi can ana yi can ana yi wanda yana bacci da yana mene duk da mene ne kuɗin da suke ta shigowa a ratata Allah ya sakan masa ko ba haka aitin ma anfaqa khalaqa samawati wal ardi. wai kun ga abin da Allah yake bayarwa tun lokacin da ya halicci samai da kasai fa innahu lam yaghid ma fi yamini wannan abin da yake bayarwa bai tauye abin da yake hannunsa tun da Allah ya samai da kasai yake bayarwa yake ba mutane yake ba aljinu yake ba tsuntsaye yake ba kwari yake ba yake ta halitta akwai ranar da wannan abin ya tauye abin da yake wurin Allah ba na haka shi yadullahi man'a hannun Allah a cike take za ka nema ka nema kai ma. da cika ma naka hannu ba abinda zai tauye abinda yake hannunsa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in